hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan takwas miladiya ta 2012 a wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratul nahl gabanin karanta ayoyin da zamu fassara a wannan zama da ikon Allah ga kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wannan ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tambayoyinsa guda uku na farko ya ce menene hukuncin jan casbi a musulunci sannan na biyu menene hukuncin rike sanda a gurin liman yayin hudubar sallar juma'a hudubar sallar juma'a da ita shin bid'a ce ko kuma sunna ce sannan tambayarsa ta uku sannan kuma malam da akwai wani lokaci da aka takaita kawai aka takaita wa mai azumi na yin sahur waɗannan su ne tambayoyinsa guda uku tambayar farko al'asulu wato asali ga duk wanda zai yi tasbihi asali shine yayi amfani da yatsunsa wannan shine asali wato shine kaida da za a fara laluba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda yake fadawa mata kenan lokacin da yake musu umarni da tasbihi yake cewa aqidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun wa mustanqatun ku yi tasbihin da 'yan yatsunku domin su ne waɗanda za a tambaya sannan su ne za su yi firici za a ba su dama firici ranar gobe kiyama wato don su yi wa mai yin tasbihin salɗa wato shaida a hadisi ya tabbata daga abdullahi ɗan amur yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya aqidu tasbiha biyadihi ruwa biyaminihi ga annabi sallallahu alaihi wa yana yin tasbihi da hannunsa a wata ruwayar da hannunsa na dama wato yana lissafawa da hannunsa haka abdullahi dan amur ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi yana cikin musnad imam ahmad wannan shine al'aslu to shin zai yi a yi amfani da wani abin lissafi idan har mutum ba zai iya yi da da yatsunsa ba wato zai iya lissafawa da tsakon kwani misali ko kuma da 'ya'yan carbi wanda muka sani ana amfani da shi ko kuma dai wani abu na lissafi kamar irin wanda ake da shi na zamani din nan ban san sunan shi ba wanda ake lissafin da shi duk dai hukuncin ɗaya ne shin zai iya yin da shi ko kuma zai iya ba ibn taymiya a cikin littafinsa al a cikin littafin fatawa mujalladi na 22 shafi na 506 an yi masa tambaya game da wannan to shine ya kawo ansa kamar haka yake cewa wa aqdu tasbihi bil asabi'i sunna wato sunna shine lissafa tasbihi da yan yatsun hannu yace wannan sunna ce kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sabbihna wa aqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun wa mustantadhat ku yi tasbihi kuyi kuma da yan yatsunku waɗannan su ne za a za a tambaya kuma su za a ba wa damar fili cira da gobe kiyama sai ce wa amma adduhu bin nawa wal hasa wa nahwu zalika fa hasanu yace amma lissafawa wato a rika lissafawa da ɗayan ƙwallon dabino ko da tsakon kwani yace wannan ma yana da kyau wa kana min as-sahabati man yaf'alu zalika ce cikin sahabbai akwai waɗanda suke haka wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina tusabbihu bil hasa wa aqarraha ala zalika ya ga ummul mu'minin yace safiya a ruwayar ko juwairiya tana yin tana tasbihi tana lissafawa da tsakunkuna kuma ya tabbatar da ita akan haka warwaya anna abu huraira ta kana yusabbihu bihi kuma an ruwaito cewa abu huraira shi ma yana amfani da tsakunkwani sai ya ce wa amma tasbihu min bima yuj'alu fi nizamin kal kharazi wa nahwihi yace kuma amma jan tasbih wato tasbihi da abinda ake sawa a jera shi a jikin a jikin abin nan lilo shine tasbih da muka sani yace faminan nasi man karihahu to daga cikin mutane wato malamai akwai wanda yake ganin makaruhi ne cewa minhum man lam yakrahahu daga cikin su kuma akwai wanda yake ganin ba makaruhi bane wa idza uhsinat fihi an-niyya fa hasanun ghayru makruh sai ce amma idan mutum ya kyautata niyyarsa to yana da kyau ba makaruhi bane wa amma ittikhazuhu min ghairi hajatin yace amma waɗanda za su rike carbi ba tare da buƙatar haka ba au izharihi lin-nasi ko su rika nuna wa mutane wato suna bayyana wa mutane su dan a ce su masu tasbihi ne masu yawan tsarkake Allah ne da ambatansa mislu ta'liqihi fil unuqi kamar su rika sawa a wuya wa ja'alihi kassiwari fil yadi ko su nada shi a hannu kamar ɗan hannu da mata suke sawa aw nahu zalika ko dai wani abu mai kama da haka yace fa hadha imma riwa'un lin nas yace to amma wannan ko dai ya zama riya mutum yana yi ne dan a ce mai ibada ne mai tasbihi ne aw madinnatul mura'ati wa mushabahatil mura'ina ko kuma yayi kama zai iya kama da dariya din da kuma kwaikwayon masu riya ko da shi ba dariya yayi ba zai iya zama kwaikwayon masu riya min gairi hajati ba tare da buƙatar sai yayi amfani da shi ba yace ce awwalu muharram wanda zai yi darriya wannan haramun ne wasani a kallo al karaha wanda kuma zai yi ba darriya ba amma kuma dai gashi nan yayi kama da masu riyar yace to mafi karancin hukuncin sa shine karhanci mafi karancin hukuncin sa shine karhanci to wannan ita ce ansar da ibnu taymiya ya bayar ya ci gaba da maganar munin riya ibada munin riya ibada ya ambace hadisin ummul mu'minin bai faɗi kowace ce ba joyariya ce ko safiya hadisin bai tabbata da batun tsakoyi ba wato ruwaya da ta zo da batun tsakoyi ya ganta tana lissafa tsakoyi tana da rauni saboda haka wannan mai rauni ne akwai ruwaya da aka yi daga abu huraira wato zuwa zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi marfu'i wanda shi ma bai inganta ba akwai ruwayoyi da yawa da aka yi daga daga wato ah, sahabbai wasu sun inganta wasu basu inganta ba wasu ma daga cikin sahabbai suna karhanta wato lissafawa din wato inda ba zikiri wanda ake aka ce ayi kaza ba kamar irin na bayan sallah da aka ce ayi wannan 33 wannan 33 wannan 33 subhanallahi walhamdulillah wala ilaha allah wallahu akbar ko subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar aka ce ayi 33 33 in ba wannan ba sahabbai ba sa son wato wasu daga cikin magabata kamar Abdullahi dan Mas'ud kamar almajirinsa ibrahim nakhai suna ganin bai dace bawa ya ce sai ya lissafa ba ya ga nawa yayi kamar yana yi wa Allah wato keke da keke ya ce to ga abin da nayi kada a yi masa runto ne ko menene wallahu alam har ma lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya ga wasu suna wannan lissafin yace ku da ma laifukan ku karkar lissafawa ba hasanat ba dare ba za ka karkar lissafa laifinka ba sai hasanat ɗinka kana tsoron ne a zalunce ka to suna karhanta mutum ya ce zai yi wani adadi ya lissafi adadin kayyade shi to shi yasa za ga ibnu mas'ud yana inkarin wannan sosai wato yana musunta wannan saboda haka game da sha'anin casbi kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa yace akwai daga cikin malamai waɗanda suka karhanta abin akwai kuma wanda basu karhanta ba shi dai yana cikin wanda basu karhanta ba shi yana cikin amma da sharadi idan akwai buƙatar haka idan babu bukata kamar wanda zai rike shi kawai yana yawo ya sa shi a wuya ko kuma yana ya sa shi a hannu ya nada shi kamar dan hannu ce to wannan idan dare idan a ce da shi mai zikiri mai ambatan Allah to wannan ya yi babban laifi domin riya tana daga cikin abubuwan da suke lalata ibada tana daga cikin abin da yake sa mutum ya yi asara ba wai asara ibada kadai zai yi ba A'a za a bi shi kuma da zunubi da laifi na yayin riya da a ce kawai zai yi asarar ibadan ne lalahu wala alaihi a ce shi kenan ba kare bin damo to da sauki a'a bayan yayi asarar ladan ibadar kuma za a bi shi da laifin wanda ya yi riya to wannan kaga ba karamin abu bane ne saboda haka ina ga kaulul wasat shine maganar su ibnu taymiya ba za a ce haramun bane ko mutum ya zama dan bid'a dan kawai an ganshi da carbi ko an shiga shagonsa an ganshi da carbi ko a gidansa wannan bai dace ba kamar yadda ibnu taymiya kuma wannan shine fatawar wasu da yawa daga cikin malaman mu na sunna kamar irin su Sheikh Salih ibn Uthaymeen su ma suna da wannan fatawar cewa wasila ce amma mutumin da ya amfani da ita dan ya nuna shi mai ibada ne to wannan shine matsalar kuma wannan shine abin da yake faruwa sautari sautari din sai kaga wasu ba wai dan ba za su iya yi da hannun ba ne a'a kawai dai su dai nuna wa mutane cewa su masu tasbihi ne to kaga wannan yana da hadari kwarai da gaske tambayar ta biyu da yake magana akan riƙe sanda ga limami lokacin hudu ba wannan sunna ce ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin hadisin ibn Shihab annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan dogara akan sandarsa ko kuma akan mashinsa yayin da zai hudu ba wanda yana daga cikin sunnoni ba ba bid'a sai kuma gwargwadon koyaushe ne aka takaita wa mai azumi yayi sahur eh abinda dai ake so shine ya jinkirta sahur kamar yadda yazo a hadisi cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr wa akharu as-sahur mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matukar sun gaggauta buɗe baki sun kuma jinkirta sahur annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahur amma ƙarshen dare tsakanin sahur ɗinsa da kiran sallah baya wuce a daidai gwargwadon lokacin da makaranci zai karanci a hamsin wato kaddara baya wuce minti 15 zuwa 30 ko minti 15 zuwa 20 gwargwadon abin da yake zama tsakanin sa da kiran sallah kenan amma ba wai an ce dan mutum ya yi sahur gabanin haka ya yi laifi ba in yana so ya wato kwatanta sunna sosai sai ya jinkirta shi kada ya yi shi farkon dare wato kai ya ce na ga sha biyu ta yi ko karfe ɗaya ta yi zan kwanta ba in yi sahur ɗina yanzu sannan ya ci abinci ya kwanta in yi haka ba za a ce bai yi sahur ba amma kuma bai zo da sunnar da tafi ba wacce ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akai kuma yace mutane ba za su gushe suna samun alkhairi ba su matukar sun rike ta wannan shine dai abin da ya tabbata sai tambaya ta karshe wanda shi kuma yana son a gaya masa ingancin wannan hadisin hadisin eh, ibnu umar ya ce hadisin ibnu umar hadisin umar ne ibnu umar daga mahaifinsa ne umar radiyallahu ta'ala anhu ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya mika ya daga hannunsa domin addu'a baya dawo da su har sai ya shafi fuskokinsa da su sai ya ce akhrajahu at-tirmidhi wa lahu shawahid min wa lahu shawahid wato wannan karin maganar ibnu hajar ce ya dauko ta cikin bulugul maram da ibn hajar ya ce hadisin hasan ne kuma hadisin hasan ne bi shawahidi to wannan hadisin mai rauni ne wannan hadisin yana da rauni a cikin salsalarsa akwai hamad ibn isa al-juhani hadisin bai inganta ba duk hadisan da suka zo da suka faɗi cewa annabi ya yi addu'a ya shafi fuska wanda musu inganta ba a hadisan duk da suka zo na addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ga wani lokaci a ce ya daga hannu amma babu magana ya sha fuska duk sahihai ne gaba ɗaya ba za ka samu wannan ba saboda haka malamai sun yi magana a kan hadisan wannan yawancinsu ma masu rauni ne kwarai da gaske wato rauninsu ya tsananta sosai saboda haka ba za su iya tashin junansu ba ballantana ha a kira wasu hasanul ligairi a ka'idar ilimin hadisi wannan shine abin da ya danganci shi wannan hadisi da kake tambaya saboda haka hadisin bai inganta ba بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا إلا البلاغ المبين نعم <clears throat> وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء kamar yadda muka ji a baya kafirai suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko suna faɗa dangane da abinda aka ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na alkur'ani cewa tatsuniyoyi ne tatsuniyoyin mutanen farko ne Allah ta'ala ya rushe wannan maganar to bayan wannan kuma ga wata magana ita ma mara kyau mai muni da suke faɗa dangane da ubangiji suna faɗawa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da yake umartar su da bautar Allah shi kadai da barin abubuwan da suke bauta ba Allah ba da daina yin shishigi cikin lamarin Allah su daina cewa abu kaza haram ne abu kaza halal ne ba tare da nassi daga Allah ba kar su haramta abin da Allah ya halatta kamar yadda bai halatta su halatta abin da Allah ya haramta ba yana musu irin wannan wa'azi su kuma gashi a rayuwarsu duk sun keta irin wannan dokoki sun keta dokar bautar Allah shi kadai sun zama suna bautar wasu abubuwa suna cewa abubuwan na kusantar da su ga Allah sannan sun keta dokar cewa Allah shi kadai ke iya haramta abu ba wanda zai iya haramta shi in ba Allah ba wannan ma sun keta sun haramta wasu abubuwa da Allah ta'ala ya halatta musu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalinsu yana kiransu zuwa ga su bar waɗannan abubuwa da suke kai sai suke ganin ba abin da za su yi bari su masa hujja da kaddara su nuna musu cewa Allah ta'ala shi ya kaddara shi ya rubuta wannan abu shi ya nufe su da yi ba yadda za su yi da Allah ta'ala ya so ba za su bauta ma wani ba shi ba da Allah ta'ala ya so ba abin da za su haramta sai da izinin sa to tunda har suka bauta ma wani ba Allah ba kuma Allah yana ganin su ya kyale su kuma har suka haramta abinda Allah bai haramta ba wato suka haramta wani abu da izinin Allah ba kuma Allah yana ganin su ya kyale su to alama ya yarda da abinda suke yi kenan ya amince abinda suka yi daidai ne kuma shine ya ba su wannan ikon ya ba su wannan dama suka ce wa qala allazina ashraku wadanda suka yi shirka suka ce law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay da Allah ya so wato da Allah ya ga dama ma abadna min dunihi min shay da ba mu bauta ma wani abu ba ba shi ba nahnu wala aba'una mu ko iyayenmu wala haramna min dunihi min shay baya ba ku fahimci kenan ashe abin nan da suka yi ba daidai bane ku dawo ku ku yi daidai din inda a ce za su yi aiki da hankalinsu ai da sai su yi hujja waɗancan da suka gabace su al'ummomin da suka gabace su mutanen samudawa da adawa da mutanen annabi lot da sauran al'ummomi da Allah ta'ala ya halaka su saboda sun yi masa tawaye su larabawa suna da labarin da yawa daga cikinsu sun suna wucewa mata guraren da Allah ta'ala ya halaka su ya murtsike su a gurin Dan menene wannan bai zama musu izina ba bai zama musu wa'azi ba bai zama musu aya ba su gane cewa a ashe abin da muke yi ba daidai ba ne tun daga wasu sun yi Allah ya fushi da su da Allah yana son abin ba zai halaka waɗancan ba to sai ya zamana ba su yi aiki da wannan ba ne Allah ta'ala yake cewa kazalika fa'ala zina min qablihim haka waɗanda suka gabace su su ma suka yi fa 'ala rusul illa al mubin akwai shin akwai wani abu da ya wajaba akan waɗanda suke manzanni in ba isarwa wacce suke mabayyaniya ba wato babu wani abin da yake wajibi akan manzanni illa su isar su kuma bayyana abin da suka isar wannan ita ce wato hujja da kaddara da mushrikai suke yi ba su yadda sun yadda abinda suka yadda da shi shine a ubangiji ta'ala duk abinda bawaye kawai shi ya kaddara masa mai kyau ne ko mara kyau bawa shi ya kaddara masa mai kyau shi ya kaddara masa mara kyau saboda haka shi ba ya da nashi ba ya da katabus ba ya da yadda zai iya yi shi kamar ganye ne a inda iska take bugawa inda iska take kadawa kaga ganye sai inda inda ta kada shi in ta kada shi gabas gabas zai in ta kada shi yamma yamma zai in arewa arewa zai in kudu kudu zai ba shi da nashi zabin to su a gurin su haka ubangiji yake mu'amalantar bayan sa. don haka lausha Allahu ma ashra ma ma abadna min dunihi min shay da Allah ya ga dama babu wani abin da zamu bauta ba shi ba suka ce lausha ar-rahmanu ma abadnahum da Allah ya ga dama ba zan bauta mala'iku ba tunda har ya kare mu muka bauta ba da ya mana to ya yarda da abin da muke yi to wannan shine al-ihtijaju bil qadar mutun yayi hujja da kaddara sai ai ga abin da aka kaddara mun dan haka ba yadda zan yi ne sai dai ai hakuri wanda wannan wato sunna ce ko dabi'a ce ta mushrikai ba ta mutane waɗanda suke wanda suka san Allah ba don mutumin da zai rika hujja da kaddara akan saban Allah ya manta da da mashi'ar ubangiji a shari'iyya ya manta da al'amru wan nahyu ya manta da cewa Allah ta'ala yi umarnin ayi masa bauta ayi masa da'a ya kuma hana ayi masa asaba masa ya manta duk da wannan ya rufe ido ya rika hujja da ƙaddara to wannan ya kama tafarki irin na mushrikai haka suka kasance suna yi don abinda za a umarce su da shi na da'a ga Allah to sai su yi hujja da kaddara maimakon su yi wannan da'a su yi aiki da al'amru wa nahyu sai su watsar da wannan sai su watsar da mashi'a shar'iyya sai su koma suna hujja da mashi'a kauniya qadariyya wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina qala alladhina kafaru lil ladina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama idan aka ce ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku sai kafirai waɗanda suka kafirce cewa Allah sai su ce wa muminai a nutsa'imu man law yasha Allahu at'amahu ma ciyar da wanda Allah ya ga dama sai ciyar da shi wato tunda kaga ba su samu abinci ba ba su samu abin da su ci ba haka Allah yake so ya gansu na ruwan mu don haka ba za mu ciyar da su ba kaga maimakon su yi aiki da umarnin da aka ba su wanda ita ce mashi'ar ubangiji a abin nan a diniya shar'iyya maimakon su yi aiki da ita sai suka da suna hujja da mashi'a kauniya kadariya wato akwai mashi'a da ubangiji abinda yake so yake yake bukata daga wajenka ita ce ake kira irada diniya irada shar'iyya abinda Allah yake bukata daga wajenka wanda ya aiko da annabawa da manzanni su gaya maka ana so kayi kaza ka bar kaza abu kaza daidai ne abu kaza laifi ne abu kaza da'a ne abu kaza ma'asiya ne abu kaza tauhidi ne abu kaza shirka ne su zo da littattafai su yi ma ɗan adam bayani cikakke ya fahimta fa na kummin ne huda faman tabi'a hudaya fala alaihun alaihim wala ya zanu. to su zo da wannan shiriyar don su yi bayanin ga yadda shiriyar take wannan ita ce iradar ubangiji Shi ne abinda ubangiji yadda yake nema daga bayansa to akwai irada akwai mashi'a kuma kauniya kadariya abinda yake riga ya hukunta ya ga damar faruwarsa wanda ita kuma wannan tana nuna cikakken iko na ubangiji da gawartaccen mulkinsa ta yadda bawa ba zai iya yin wani abu a ƙarƙashin mulkin ubangiji ba kuma komai a ƙarƙashin mulkin ubangijin yake sai da ganin daman ubangiji ba zai yi shi wato wajen mashi'a ta ubangiji ba amma wannan ba yana nuna cewa Allah bai ba wa ɗan adam wata ƙudura ba wata dama ta ya zaɓi abin da yake ganin shi ne daidai domin Allah ba a zalimin kowa ba ne da ya yi mu sai da ya nuna mana ga yadda za mu bi ga abin da za mu yi daidai ga wanda muka yi ba daidai ba ne ga hanyar zuwa aljanna ga hanyar zuwa wuta duk sai da yi wannan bayani babu abin da bai yi bayaninsa ba inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najidaini muka shiryar da shi ta farki. In ma shakiran wa ma kafura wato muka nuna masa hanya ko dai ya bi hanyar da zai zama mai godiya ga Allah ko ya bi hanyar da zai zama mai butulci wa hadaina wa hadainahu najdai muka nuna masa hanyoyi guda biyu man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama kuma ya kafirci kaga duk wannan yana nuna Allah ta'ala ya ba wa dan adam wata dama abinda shi kuma ya zaba to shi kuma ubangiji shine zai hore masa yiwar abin ba zai yi wa yawa kansa ba bayan ya zaɓa abin ubangiji shi zai hore masa yiwuwar abin shi yasa Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim sai yace kuma me wa ma tasha'una illa an yasha Allah ya tabbatarwa da kai dan adam mashi'a kana da mashi'ar ka kai ma bai kore maka mashi'a ba bai kwace maka mashi'a ba ya baka cikakken hankali ya baka fahimta ya aiko da annabawa da suka yi bayani da harshen da kake fahimta sannan kuma ainihin ya saukar da littattafai wanda ko da bayan annabawan za a ci gaba da karantawa kaga ya yanke maka duk wani hanzari to anan kuma sai ka zabi inda kake so duk inda ka zaba to kuma anan bashi'ar ubangiji take gudana shi kuma sai ya hore maka sai ya hore maka hanyar da zaka bi din wacce ka zaba wa kanka saboda ka babu wani aiki da na bawa da yake fita daga daga mashi'ar Allah amma wannan ba shi yake nuna ubangiji ya tirsasa dan adam ba ya takura masa ya matsa masa ya tankwala shi da ƙarfi ya yi laifi duk wanda zai yi wa Allah hujja da wannan to ya so ya jingina wa ubangiji zalunci ne wani ita ce aqidar jabariya aqidar da ake kira a da jabariya wanda za su duna cewa duk abinda kawai ka gani kawai ka ɗauka Allah ne yake yi wanda har wanda aqida ta shiga cikin wasu gulatu sufiya sufayen da suka yi zurfi har suka wuce iyaka cikin sha'anin tasawuf har suke ganin cewa duk abin da kawai ka gani Allah ne yayi yi. su zai iya saban Allah iri da muzu kuma ya murtsike idansa ya ce abin da ka gani kawai Allah ne yake ka haƙura ba shi yake yi ba suna cewa wannan shine shuhudul haƙiƙa wanda ya kai ga wannan mataki to ya hango haƙiƙa ya zama ɗan haƙiƙa saboda haka shi yana ganin la fa'ila illallah wato yana ganin ba mai aikatawa sai Allah saboda haka in ka ga yayi sallah to kawai Allah ne yayi in ya ki ba Allah ne ya ki saboda haka ba lalle ne yayi abin da kai kake yi ba kai watakila baka hango baka kai inda ya kai ba baka cimma inda ya cimma ba don haka kai ka je kai tai amma shi ya riga ya hango hakikar to kaga wannan ita ce aqidar abin nan mushrikai na farko wanda suke ganin abin da suke yi haka Allah ne haka haka ya zaba musu da ba dan ya zaba musu ba za su yi ba to wannan hujja ce da kaddara wanda ba ba daidai bane aiki ne na mushrikai a manta da al'amru wan za mu ga shehunan farko shehunan farko hatta a cikin waɗanda suke shi wurin tasawuf din kamar yanzu Shehu Abdul Qadir Jilani zamu ga a cikin maganganunsa yana jan hankalin mabiyansa akan kada su yadda su ce za su bar batun batun batun shari'a batun al'amru wan nahyi su tsaya inda aka umarce su da abin da aka hana su kada su ce kawai za su bi inda suka samu kansu wani yana daga cikin abin da ya yi ta faɗa a cikin littafin sa futuhul ghaib wanda har ibnu taymiya ya sharhin kalmomi da yawa daga cikin daga cikin littafin to amma da yake duk sanda ake kira akan abin da yake daidai to za a samu mai riko da shi za a samu kuma wanda zai zai bijire don haka hatta a cikin mu za ka ga akwai wanda suka rika yin irin wato musamman lokacin siyasa akwai wanda suka rika kawo qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzilul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir suna kawo wannan ayar wato dan su nuna cewa su da Allah ya bawa su Allah yake su ka hakura suna fassara mashi'a saboda bahaushe in ya ce sha'a sai ce ya so sai aka ɗauke ta ma'anar soyayya wato Allah yana son su kaga mashi'a a larabci ba tana nufin soyayya ba ma'anar mahabba take nufi ba tana nufin ganin dama kamar mu ce ya ga dama ba maganar yana so ko baya so tayo yana so tayo baya so mulki Allah yana ba ma wanda ya ga dama daga cikin bayansa yana ba wa mutanen kirki kamar yadda ya ba wa annabi Dawud wa qatala Dawud jawluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha kaga Allah ce wa atahu Allahu al-mulka annabi Dawud Allah ya bashi mulki yana son shi sannan kuma ya bashi wata kyauta da ya ga dama ya bashi ya ba wa ɗansa annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa ko urita Sulaimanu Dawud annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa kamar yadda Allah yake cewa tabau mata tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ala mulki Sulaiman kaga Allah ya bashi mulki haka nan yana bada mulkin ga wanda baya so ga makiyinsa ma wanda yake kiyayya da shi yake gaba da shi ba shi ya ba fir'auna milki ba hmm. Hmm? fir'auna yana yana yana yarka tinkaho yana cika baki da wannan a cikin misrawa hmm. yana alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru yayye kuwa wa nada fir'auna fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misr sai ya mutane ba ni ke da mulkin misra ba wa ya bashi mulkin Allah ne ya bashi ya bawa wa gawurtaccen arnan nan da ya ja da annabi Ibrahim game da sha'anin ubangiji wanda yake ganin shi ma yana kashewa yana rayawa wato ya dauki sifar Allah ya jingina wa kansa alam tara ila haja hajja ibrahima fi rabbih an ataahu mulk hmm. kaga Allah ce dan Allah ya bashi mulki ashe kaga yana ba ma wanda yake so yana ba kuma wanda ba ba so ashe kaga wannan mashi'a da Allah yake magana a cikin waccan aya ba wai tana nufin mahabba ba saboda haka dan ubangiji ya danka mutum mulki kada ya rika jin cewa shine zababbe a gurin Allah a'a zai iya zama zababban ne Allah ya zabe shi saboda yana son shi ya bashi ya ga zai adalci zai iya zama kuma aka san haka ya bawa annabawa ya bawa makiya annabawa saboda haka wannan mashi'a tu'til mulka man tasha'u mashi'a ce kauniya kadariya ba mashi'a ce shar'iyya ba ba diniya bace to rashin fayyace wannan shi yasa sai aka rika daukan ayar ana ana ana sa ta ba a ta ba wanda ya kamata a ce a malamai sun fadakar a lokacin dan a gane cewa ayar ba tana nufin haka ba ba wai tana nufin shi da aka ba wa mulkin Allah ba ya san shi ba kamar yadda muka faɗa zai iya zama haka zai iya zama ba haka ba amma dai ayar ba tana nufin cewa shine zababbe cikin mutane da Allah ta'ala ya fifita ba sannan duk mutumin da yake hujja da da kaddara akan saban Allah shi karan kansa ya san ƙarya yake shi a karan kansa rashin hujja ce take sawa yana yana faɗarta a matsayin hujja ko su da suke faɗar wannan suna cewa law sha Allahu ma abanna min dunihi min shay ko su da suke faɗa wannan sun san ƙarya suke suna faɗa ne da sunan izgili da sunan izgili suke faɗarta ba wai suna faɗa bane har zuci sun sani ai wani gurin cewa suke Allah ne yayi umarni ba wai bashi'a suke hujja da ita ba umarnin Allah suke hujja da ita wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha a wani gurin umarni suke yin hujja da shi ba mashi'a ba shi kaga da gangan suke abin suna sani suke yi to duk mutumin da zai yi hujja da kaddara akan abin da yake yi ba daidai ba to zaka samu da gangan yake shi a karan kansa ya san ƙarya yake a lokacin da zai yi ba zai yi daidai zai yi abin da ya dace baya baya cewa kaddara ce tutiya yake da aikin nashi yana jin cewa yayi wani abin a zo a gani yayi abin kirki amma in yayi ba daidai ba sai ya hujjar da kaddar na farko mu sani ita kaddara wani abu ne da ba wanda ya santa sir wato sirri ne na ubangiji shi warwa kansa sani kai baka san me aka rubuta ka ba an wuta ko dan aljanna amma mutum ya ce ka in Allah ya riga ya rubuta dan aljanna fa sai na shiga haka ku daina damuwa da abubuwan da kuke ga ina yi ya aka yi ya san cewa shi dan wuta ne kuɗa aljanna ne ai bai sani ba to ya zaka yi hujja da abin da baka sani ba <coughs> ana hujja da abin da ba a sani ba Allah na cewa la takfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bi abin da baka da ilimi akan sa to kaga mai hujja da kaddara hujja yake da wani abin da ba shi da ilimi akan sa bai san shi ba bai gan shi ba ba wanda aka buɗa wa lahul mahfuz ya gano a ina yake sannan Allah ta'ala ya yanke hanzari tunda ya aiko wa ɗan adam manzanni ya aiko masa ya saukar masa da littattafai aka yi masa bayani inda a ce kaddara ita ce hujja to sai ya zan aiko da annabawa da manzanni da kuma saukar da littattafai sai ya zama abin ne mara ma'ana ba shi da ma'ana tutun da kawai yayi inda aka kaddara maka kawai to meye wani aiko da annaba da manzanni kawai shikenan a kyale kowa da kaddararsa to ashe kaga hujja da da kaddara kamar suka ne ga aiko da annabawa suka ne ga saukar da littattafai tunda kana ganin cewa ba su da amfani kawai a kyale ka inda Allah duk yayi zakai nan ka yi to saukar da littafai da annaba da ko da manzanni da annaba da annaba da Allah yayi da saukar da littafai dan ya yanke hanzari annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi wanda yana cikin sahihaini hadisin al-mughira ibn shu'bah yana cewa la ahada ahabbu ilayhi al-uzr min Allah la ahada ahabbu ilayhi al-uzr min Allah min ajli dhalika arsala ko ba'atha rusula mubashirin wa munzirin babu mutumin da yake son yanke hanzari kamar ubangiji yana son ya yanke wa bawansa hanzari dan haka ne ma ya aiko da annabawa da manzanni dan su yi bishara su yi gargadi rusulan mubashirin wa munzirin liyalla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul manzanni sun zo su yi gargadi su yi bishara su yi gargadi dan kada ya zama mutane suna da hujjar da za su yi wa Allah bayan ya aiko da manzanninsa saboda haka ubangiji ya yanke wa dan adam hanzari da wannan sannan wanda yake hujja da kaddara zaka samu shi in an masa hujja da kaddara ba zai yadda ba da wani zai tsinke shi da mari ya ce kai ya kamare redi ya ce kai haba kaddara ce kai baka imani da kaddara ba ai ba zai yadda ba kawai ya ce kaddara ce ko ya cinye kudinsa kawai ya bashi amana ya cinye kuɗin ya je neman kudin sai ce kai ina a kaddara ta cinye kuɗin nan sai ka wallahi ba zai yadda ba to kaga abinda kai baka yadda cewa ai maka hujja da shi ba dan me zaka yi wani hujja da shi dan me zaka yi wa Allah hujja da shi kai a karan kanka ka san cewa <laughs> akwai wani abu na irada da da da da ikhtiyar zabi da Allah ya ba mutum zai iya daidai zai iya ba daidai ba to saga wannan yake nuna cewa shi kansa mai hujja da kaddara shi ma ya san ƙarya yake yayin da zai hujja da kaddara kuma ita aljanna ai kamar yadda muka faɗa tana da sabab kamar yadda annabi yake cewa amma man kana min ahli sa'ada fa sayyassiruhu Allah li amali ahli sa'ada fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra saboda haka wanda yake dan aljanna Allah ta'ala zai hore masa aikin yan aljanna din saboda haka ubangiji ya sanya sababin shiga aljanna sabab ya zama ayyuka aiki ne sana a rayuwarka ta yau da gobe kai a karan kanka ka san da haka cewa abubuwa haka kawai mutum ya zauna kawai ya jira kaddara ba za su yiwu ba mutumin da yake so ya zama likita ko ya zama injiniya ko ya zama wani shehun malami ko makarancin alkur'ani ko masanin hadisi zai yi kawai ya zauna gida ya ce kawai in Allah ya kaddara in zama pilot sai in zama ko in zama injiniya ko likita ai tashi zai yi tukuru ba dare ba rana ana gani shi yana neman ilimin wannan abun tare da kokari da kwazo da hazaka ba zai hujja da kaddara ba anan ya zauna ya ce kawai ai komai an kaddara inda Allah ya kaddara ni shehu malami ne ko ban je makaranta ba sai na ilimin kaga duk mutumin da aka same shi da wannan sai dai a kai shi gidan mahaukata ce kai wani kwakwalwarsa wato kansa ya notinsa ya kwanci kullum zai fita kasuwa neman abinci zai tafi neman arziki ba zai hujja da kaddara a nan ba ce a to shi ke na tun da an kaddara komai bari yi kwanciya ta a gida arzikin ya zo ya sami ni hannan gida ai raban kwado ke ba wa sama yana yakan hau sama in bai zama rabansa ba saboda haka ba zai yi hujja da kaddara ba anan dole zai tashi ya je ya nema ashe kaga akwai wani abu da dan adam zai yi da karan kansa shi tukunna sai kuma ubangiji ya tallafa masa ya agaza masa ya sauƙaƙa masa hanyar ya fahimce ta kamar yadda kawai mutum ba zai zauna ba ya ce in Allah ya kaddara ƙoshi san ƙoshi ba zai nemi abinci ba ba zai dafa ba ba zai je neme shi ba haka kawai ya ce in Allah ya kawo ƙoshi kawai zan jina ƙoshi ai komai Allah ya riga ya rubuta ya kaddara kaga duk mai hankali ba zai wannan ba to ashe alama ce da take nuna cewa shi kansa dan adam bi fitratihi da fitirarsa da Allah ta'ala ya yi shi ya san cewa ubangiji ta'ala ya ba shi wani hamishi na hurriya wata dama ta shi ma ya yi kataɓus sai ubangiji ta'ala ya ɗora shi kan hanya wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda duk suka yi fafutuka saboda mu to mu kuma za mu nuna musu hanyar tamu haka ake so don haka wannan abu da suke yi rushe annabci ne gaba ɗaya kuma rashin izina ne da waɗanda suka gabace su sai yasa Allah ce kazalika fa'ala alladhina min qablihim haka waɗanda suka gabace su suka yi wajen sabawa Allah da keta dokokinsa kuma Allah ya halaka su dan menene ba su dauki wa'azi daga wannan ba fa hal 'ala ar-rusul illa al-balagul mubin ba komai yake kan manzanni ba face isarwa isarwa mabayaniya wato Allah ya aiko manzanni da a ce kaddara ce kawai take gudanar da rayuwar dan adam babu fafutuka da faɗi tashi da kazar-kazar ta bangaren sa to da Allah ba zai aiko ma da manzanni ba kenan sai a bar kowa kawai kaddara ta gudanar da shi ba tare da abin nan ba abinda muka yi imani da shi mu ahlus sunna shine cewa duk abinda muke yi akwai mashi'ar ubangiji a ciki babu wani abu da yake fita da karkashin mashi'ar Allah wannan ita ce aqidar ahlus sunna sabanin aqidar qadariyya mu'tazila waɗanda su kuma suke jingina kaddara zuwa gare su zuwa ga kansu cewa su ne suka suke halittar ayyukansu kamar da muka yi bayani a baya wani wani ya rubuta yana tambaya wallahu abin nan inda Allah ta'ala kita wal khayla wal bighala wal hamira tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yana halittar abinda ba ku sani ba ya ce na ce eh, babur da abin da duk Allah ne ya yi su da mota da jirgin sama duk Allah ne ya yi su to wani aƙida ahalus sunna ce kwarai kuwa ita ce aƙida alƙur'ani ma gashi nan wa ya khuluqu ma la ta'lamun duk abin da kuke yi duk abin da kuke yi Allah ne ya halicci abin wallahu khalaqakum wa ma ta'malu da duk aikin da kuke yi saboda ka mai kira da kira sa Allah ne ya yi su kafinta da kafintancinsa da katakawansa da haɗaɗansa duk Allah ne ya yi su injiniya da injiniyansa Allah ne ya yi su likita da likitancinsa duk Allah ne ya yi su sauraka duk wani abin da kake da kai da kai da aikin naka duk halittar Allah ne wannan ita ce aqida alus sunna shi yasa Imam al-Bukhari ya rubuta littafin sa khalqu af'alil ibad juz'u khalqi af'alil ibad a ciki yana raddi ga qadariya waɗanda suke ganin bawa shi yake halittar aikin kansa ce a'a komai da ka gani na ayyukan bayi Allah ne yake halittar su amma ya bawa dan adam kuma wata dama shine in duk inda ya sa gaba sai ubangiji ya hore masa hanyar Allah ba zaluntar kowa to shine Allah ta'ala ya ci gaba da rushe wannan aqidan ta cewa da Allah ya ga dama da basu yi shirka ba yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما حقيقة من أيكا مقوة الأمة دون منزو أن اعبد الله واجتنب الطاغوت ينا تشي وهذا بوتا وألا كنيسا تشتك وأنا أبن أكي بوتا الله faminhum man hadallah daga cikin su akwai wanda Allah ya shiryar wa minhum man haqqat alaihi daga cikin su akwai wanda bata ta cancanta a kansa fasiru fil ardi don haka ku yi tafiya a cikin ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina ku yi duba ku ga ya ƙarshen al'amarin masu ƙaryatawa ya zama wannan ƙarin bayani ne game da waccan faɗar Allah da yake cewa kazalika fa'ala ladina min qablihim waɗanda Allah ta'ala ya halitta gabaninsu al'ummomin da suka shuɗe gabaninsu dukkaninsu Allah ta'ala bai gushe yana aika musu da manzanni ba dukkaninsu tun daga kan Nuhu alaihi salam wanda shine farkon manzo da Allah ta'ala ya aiko a doron ƙasa shine awwalur rusuli farkon manzo da Allah ta'ala ya aiko a gabaninsa akwai annabawa akwai annaba amma ba manzanni ba kamar annabi Idris kama annabi shi da ake faɗa duk waɗannan ana cewa sun kasance gabanin gabanin gabanin annabi nuh alaihi salam amma annabi nuh kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari da isa abu sa'id al-khudri a hadisin ash-shafa'atu al-uzma lokacin da halittu gaba ɗaya za su je gurinsa suna neman ya sa baki a yi musu hisabi suna neman shafa'a a gurinsa cikin kirarin da za su kai masa cewa an ta'awwalu rusulillah kai ne farkon manzannin Allah don haka ya tabbata cewa shi ne farkon manzo da Allah ta'ala ya turo a doron ƙasa to tun daga kansa Allah ya rika turo manzanni ɗaya bayan ɗaya duk lokacin da hasken nubuwa ko hasken risala ya disha shi sai Allah ya turo wani annabi domin ya raya wannan hasken har zuwa kan annabin ƙarshe wanda Allah ta'ala ya shi khatmun nubuwa aka rufe annabci da kansa shine annabi musallallahu alaihi wa sallama wanda a wasa ta game duniya gaba daya gabas da yamma kudu da arewa mutum da aljan duka suka shiga karkashin tutar da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama. ubangiji ya aiko da annabawa duka da tauhidi da abautawa Allah shi kadai kada a hada shi ka hada kowa da shi وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Allah ce babu wani manzo da muka aiko gabaninka face mun masa wahayi da cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai ni don haka ku bauta min don haka ne a cikin wannan aya Allah ta'ala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah ni at-taghut hakika mun aika wa kowace al'umma da wani manzo abinda yake ce mata ku bauta wa Allah ku nisanci duk wani abin da ake bauta ba Allah ba at-taghut an fassara shi da abubuwa daban-daban an fassara shi da shedan an fassara shi da boka an fassara shi da mai sihiri an fassara shi da gunki amma duk wannan tafsiri ne bi ba'di afradin bi ba'di afradihi wato waɗannan duk suna karkashin abin da zaka kirawo wato zaka kirawo a dagutu abin bauta daga ba shi yasa ibnu jarir at-tabari shaykhul mufassirina bayan ya kawo duk irin maganganun da aka faɗa wajen fassara kalmar dagut yace as-sawabu abin da yake daidai wajen ma'anar dagut shine dukkan wanda ya ƙetare iyaka man tsaga wa tajawaza haddahu wanda ya ketare iyakarsa da Allah ta'ala ya ajiye shi a kanta har aka bauta masa hatta ubida imma bi qahrin minhu wa imma bi ta'ati ko dai ya tilasta ma mai bauta masa bi qahri man abadahu ta hanyar ya tilasta wa mai bauta masa ya bauta masa tilas ko kuma ta hanyar shi mai bauta ba ya zaɓi bauta masa ta yana so ba bisa tilas ba yace sawa'un Kanal ma'abudu, mabudu shaytanan insanan aw jinnan sawa'un abinda za a bauta wa ɗin mutum ne ko shaydan ne ko aljanni ko gunki ne ko ma menene matukar dai aka bauta masa batukar ya wuce iyaka ya wuce iyakar da Allah ta'ala ya aji masa ai daga nan kalmar dawud din ta fada ai daga daga ne inna lamma tagal ma'u hamallakum fil jariya daga ai tajawaza haddahu ya wuce iyakarsa har ya kai ga da'awar shi ma yana da wani haƙƙi na Allah shi ma za a iya bautarsa shi ma zai iya ɗaukar wata sifa ta ubangiji ya makala wa kansa to wannan ya wuce duk inda ake zato ya wuce dukkan hudud da ubangiji ta ta'ala ya shata masa to wannan shi ake cewa tsagut don haka duk wani wanda aka bauta masa tare da yardarsa da amincewarsa da sansa da ƙaunarsa to wannan ya zama tsagut in dai da yardarsa dan a fitar da waɗanda aka bauta musu ba bisa yardarsu ba kamar mala'iku da da da da aka rika bautarsu ba bisa yardarsu ba kamar annabi isa alaihi salam ko annabi uzair waɗanda aka rika bauta musu ba bisa yardarsu ba kamar salihan bayi waɗanda Allah ta'ala ya gaya mana cewa a mutanen annabi annabi nuh sun riki gumakansu wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa yauqa wa nasra waɗannan dukkanin su kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce kaga asalin su salihai ne allat din nan da aka ba lat lata allat din da mutumin kirki ne wani salihin mutum ne wanda yana ciyar da alhazai lokacin da suka zo hajji bayan ya mutu sai ake ganin me zai hana a a yi gunkinsa to ire-iren waɗannan salihai ko wasu waliyai na Allah da ya tabbata waliyan ne na Allah amma kuma mutanensu suna musu wani abin da yake na bauta ko wasu aljanu waɗanda ba su amince ba a bauta musu amma ana bauta musu duk dai wani wanda aka bautawa ba Allah ba bisa kuma yardarsa ba to ba zai shiga cikin wannan ba Allah ta'ala yana ce mana wa yawma yahshuruhum jami'an ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون lokacin da zai tara su gaba daya da su da abubuwan da suka bauta annabawa da waye da waye da waye duk Allah ya tara su sai Allah ya ce wa mala'iku a haula iyakun kanu ya abudun waɗannan daman ku suke bautawa dan a kafa musu hujja ga wanda suka bauta ga masu bauta ga wanda aka bautawa a haula iyakun kanu ya abudu ku kadai da waɗanda suke bautawa Allah subhanaka anta waliyuna min duni sarki ya tabbata gare ka ai kai kai ne majukucin mu ba su ba ya za a yi mu yadda a bauta mana bayan bayan kai ne ka cancanci a bauta maka bal kanu ya abudun jinna aljanu ne suke bautawa don haka yawancin su sun imani ne da aljanu saboda can a hada su da waɗanda suke bautawa Allah ce to innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da waɗanda kuke bauta din suka amince to duk aje a sa su a wuta a lokacin da wannan aya ta sauka kafirai suka ce to kai ka ce annabi Isa alaihi salam annabin Allah ne kuma yanzu ka ce duk wanda aka bautawa ba Allah ba za a tafi wuta ya kenan annabi Isa ya kenan yana wuta sai Allah ta'ala ya saukar da innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashnahat anfusuhum khalidun ubangiji ya ce innal ladina sabaqat lahum minna alhusna waɗanda su kyakkyawar kalma ta riga ta gabata gare mu a haƙƙin su su ne annabawa da mutanen kirki ula'ika an hamu ba'dun su wannan ba za su ga wuta ba ko hucinta ba za su ji ba don haka dukkan wani abin da aka bauta masa aka ɗauki haƙƙin Allah aka bashi ya amince ya yadda ko shi ya kira kansa ya bawa kansa haƙƙin Allah to wannan yana cikin ma'anar tagut to Allah ce dukkan abin annabawa sun zo domin su kira zuwa a bautawa Allah shi kadai a nisanci duk wani abin da ake bauta ba Allah ba sawa'un mutum ne sawa'un eh, aljanni. sawa'un mala'ika ne sawa'un annabi ne sawa'un kabari ne sawa'un wata aqida ce ko ma menene inda har za a bashi a matsayin a a dauke shi a matsayin Allah ko a bashi haƙƙin Allah to wannan annabawa gaba ɗaya sun zo su yaƙi wannan su ga sun raba mutane da wannan wannan ita ce ma'anar kalmar la ilaha illallah an an wajtanibu at-taghut ibudullah shine illa Allah din da muke faɗa wajtanibu at-taghut shine la ilaha din babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah wa man yu'min uh, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa man yakfur bit-taghut wanda ya kafircewa dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba wanda wannan shine shine ma'anar la ilaha din wa yu'min billah yayi imani da Allah wanda shine ma'anar illallah din to wannan shi ya riƙe igiyar da take mai ƙarfi lamfi sama lahawa da ba za ta tatse ba saboda haka Allah ta'ala ya ce haka muka aiko da kowane kowace al'umma haka muka aiko mata da manzo abinda kuma ya riƙa gaya musu kenan lokaci yayi dole mu tsaya anan. sai gobe insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya abinda muka yi faɗa dai Allah ya ba mu lada abinda muka faɗa na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi sir nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 والسلام عليكم ورحمة الله